Assalamu alaikum. Sunana Ummu Kaltun Muhammad, uh, chairperson na Kaltun Foundation for Peace. Wata gidauniyar uh, gidauniyar Kaltun uh, Foundation. Na wannan da zama lafiya. Uh, eh. yau ake tunanin za a hukuma kuma ake gabatar da wannan rana na mata na duniya a duk faɗin duniya ana gudanar da wannan biki. A matsayin ku na mata ya kuka ɗauki wannan rana ne? Gaskiya rana ne ta murna sosai domin idan aka ce ranan kamar a turance ake cewa women's day shine ranar da za a nuna farin cikin irin um, nuna ma mata godiyan yanayin yadda suke irin appreciation kenan da turanci hmm. yanzu wani hali za a iya cewa matan shi a masu gabacin najeriya sun samu kansu a ciki a halin yanzu a gaskiya ana ana fuskantar wasu kalubale a nan more especially a arewa maso gabas abubuwan da ke faruwa da su sace-sacen 'yan mata na makarantu da ke faruwa so wannan ranar murnan zai kasance ranar murna ranar bakin ciki domin mata ne aka kwasa. To akwai batun fyaɗe da mata suke fuskanta musamman ma a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya. Kamar ya wannan abin ya shafi musamman al'umman wannan yanki ne mata da wannan ke wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya. A gaskiya ana fuskanta sosai. Akwai cases inda da muka muka fuskanta. Ya faru da wasu wanda suke yanzu ma muke kan kes ɗin. Kuma abin kuka ne sosai wallahi. Kamar ya yanayin sa yake ya tsananta ne ko kuma ana ɗan samun jifa jifa ne. Gaskiya ya tsananta. ana samu sosai sai dai nan gaba kuma ba mu san muna rufata dai ya ragu ya yi ƙasa. To kamar wani mataki za a ɗauka don magance irin wannan yawaitar wannan matsala? Maganin wannan matsalan shine faɗakarwa kamar mu aikinmu ne faɗakarwa. Mu rinka faɗakar matasa, mu rinka jan hankalin mutane, wayar da kai, mu wayar da kawunan mutane. Zai rage wannan aika-aikan sosai. Bayan nan kuma akwai matsalan da ake samu kamar 'yan mata waɗanda muke fesin waɗanda kes wasu kes ɗin ke hannunmu wasu talla suke tafiya so idan suka fita tallan nan iyaye ba bin su suke ba su je su ga menene ke faruwa za su je su fuskanci halaye kala-kala a waje su dawo ire-iren shi ne ke jawo hakan duk da haka dai a yanayin da muke ciki a arewa maso gabas akwai rashi sosai ba zai yiwu a ce dai an hana kwata-kwata talla wani su fita talla ba zai yiwu amma kuma ya kamata a kula sosai a kula da yara a kula da tafiyansu motsinsu da komai iyaye su lura bari mu da batun wannan ɗalibai da aka sace su ɗari da goma na garin dabci da ke jihar yobe ganin cewa wannan rana ne da za a yi bikin tuna da mata na duniya ya kuke ji ganin cewa za a yi wannan biki ba tare da waɗannan eh, ɗalibai tare da iyayensu ba gaskiya ba daɗi kwata-kwata babu daɗi ya kuke ji ko a zuciyarku a matsayinku na mata muna jin ɗaci zafi sosai muke ji domin tun da aka muka ji da labarin ta iso a gare mu a akan an rasa su a gaskiya muna cikin tashin hankali to kamar ya kuke kallon wannan shiri na gwamnatin tarayya na da ake kira safe school initiative ya kuke kallon wannan lamuri don kare waɗannan ɗalibai da gwamnatin tarayya ke bullo da shi a gaskiya ya yi kyau tunda gwamnati za ta yi ƙoƙari a kai kun ga kenan abin murna ne ya kamata irin a sa jami'an tsaro sosai a makaranta domin a ja hankalin yara mata su fara son makaranta abin da ya faru a dabci da sauran makarantu yana ƙara sa zuciyan yara mata su ƙi makaranta akwai waɗanda ma na ji daga ciki daga cikin yaran da suka samu suka tsira suke cewa ba su son makaranta so gwamnati idan ta yi ƙoƙari ta nan gaskiya yana da kyau sosai